jirgin fasinja na kamfanin Alaska Airlines ya yi sauka bazata a filin saukar jirage na birnin Seattle a ranar Litinin bayan da ya tashi da wani ma'aikacin lodin kaya makala a ƙarƙashin jirgin. Shi dai ma'aikacin ya bige barci ne a lokacin da yake lodin kaya a jirgin, kuma jirgin ya tashi da shi ba tare da sani ba. A wani rahoto an ce matukin jirgin na Alaska Airlines mai lamba 448 ya sanar da cewa ya ji karan bugawa daga ƙasan jirgin a lokacin da jirgin ke tafiya a sama. Ana kuma jin karan ihu daga ɓangaren da ma'aikacin ke makale. Hakan yasa aka umarci pilot matukin jirgin da ya yi saukar gaggawa. Bayan da jirgin ya sauka lafiya daga tafiyar mintuna goma sha hudu, an samu ma'aikacin a kasan jirgin. Kamfanin jiragen ya fitar da bayani cewa ma'aikacin ya buge barci ne a lokacin da yake zuba kayan fasinja a ɓangaren ajiye kaya na jirgin. Babu abin da ya faru da shi wannan mutum. kuma an ɗauke shi zuwa asibiti domin tabbatar da lafiyarsa. Kamfanin jirgin dai ya ce yanzu haka yana gudanar da bincike akan wannan abin da ya faru.